Markus Sura ta biyar Suka iso hayin teku a ƙasar Garasinawa da saukarsa daga jirgin sai ga wani mai bakin aljan daga makabarta ta tarye shi, shi kuwa makabarta ce mazauninsa, ba mai iya ɗaure shi kuma ko da sarƙa ma, don da an sha ɗaure shi da mari da sarƙa, amma ya tsitsinka sarƙar, ya gutsitsina marin har ma ba mai iya bi da shi. kullum kuwa dare da rana yana cikin makabarta da kan duwatsu yana ta ihu yana ƙuƙƙuje jikinsa da duwatsu da dai ya hango yesu sai sheku a guje ya faɗi a gabansa ya kwala ihu ya ce ina ruwanka da ni yesu ɗan madaukaki na gama ka da allah kada ka yi mini azaba ya faɗi haka ne domin yesu ya ce masa rabu da mutumin nan kai wannan bakin aljan yesu ya tambaye shi menene sunanka sai amsa ya ce Suna na tule don muna da yawa sai ya roƙi yesu da gaske kada ya kore su daga ƙasar to wurin nan kuwa akwai wani babban garken alade suna kiwo a gangaren dutsen aljanun nan suka roƙe shi suka ce tura mu wajen aladun nan mu shiga cikinsu ya kuwa da musu sai bakajen aljanun suka fita suka shiga aladun garken kuwa wajen alade dubu biyu suka rugungunta a gangaren suka fada tekun suka halaka a ruwa daga nan sai yan kiwon aladun suka gudu suka ba labari birni da ƙauye jama'a suka zo su ga abin da ya auku da suka zo wurin yesu suka ga mai aljanin nan a zaune sanye da tufa cikin hankalinsa kuma wato mai aljanin nan masu yawa a da sai suka tsorata wayanda aka yi abin a kan idonsu kuwa suka farfaɗi abin da ya gudana ga mai aljanin da kuma aladun sai suka fara roƙon yesu ya bar musu ƙasarsu yana shiga jirgi kenan sai mai aljanin nan a da ya roƙe shi izinin zama a gunsa amma yesu bai yarda masa ba ya ce masa tafi gida wurin 'yan uwanka ka faɗa musu irin manyan abubuwan da ubangiji ya yi maka da kuma yadda ya ji tausayinka sai ya tafi ya shiga baza labari a decapolis na irin manyan abubuwan da yesu ya yi masa duk mutanen kuwa suka yi al'ajibi da yesu ya sake haye ƙetare cikin jirgi sai babban taro kewaye shi shi kuwa yana bakin teku sai ga wani daga cikin shugabannin majami'a mai suna yayirus da ganin yesu kuwa sai ya faɗi a gabansa ya roƙe shi da gaske yana cewa ƙaramar 'yata tana bakin mutuwa idan za ka yarda ka zo ka ɗora mata hannu sai ta warke ta rayu sai suka tafi tare babban taro kuwa yana biye da shi suna matsarsa sai ga wata mace wadda ta yi shekara goma sha biyu tana zub da jini ta kuma sha wahala kwarai da gaske a hannun masu magani da yawa har ta da duk abin da take da shi amma duk a banza sai ma gaba-gaba cutar take yi da ta ji labarin yesu ta rabo ta bayansa a cikin taron ta taɓa mayafinsa don ta ce a ranta ko da tufarsa ma na taɓa sai in warke nan take zubar da jininta ya tsaya ta kuma ji a jikinta an warkar da cutarta nan da nan kuwa da yesu ya ji wani iko ya fita daga gare shi sai waiwaya a cikin taron ya ce wa ya taba tufata sai almajiransa suka ce masa kana ganin taro yana matsarka ka ce wa ya taba ka sai yesu ya juya domin ya gaba da ta yi haka matar kuwa ta san abin da aka yi mata sai ta zo a tsorace tana rawar jiki ta faɗi a gabansa ta faɗa masa ƙashin gaskiya sai ya ce mata ‘yata ban gaskiyar ki ta warkar da ke ki sauka lafiya ki warke daga cutarki yana cikin magana sai ga waɗansu daga gidan shugaban majami'a suka ce ai ‘yarka ta rasu mai kuma za ka wahalar da malamin?’ amma yesu bai kula da abin da suka faɗa ba ya ce wa shugaban majami'a kada ka ji tsoro ka ba da gaskiya kawai bai bar kowa ya bi shi ba sai bitrus da yakubu da kuma haya ɗan uwan yakubu da suka isa gidan shugaban majami'a ya ji ana hayaniya ana kuka ana kururuwa ba ji ba gani da shigarsa sai ya ce musu don me kuke hayaniya kuna kuka haka ai yarinyar ba matacciya take ba barci take yi sai suka yi masa dariyar raini shi kuma bayan ya fitar da su duka waje sai ya ɗauki mahaifin yarinyar da mahaifiyarta da kuma wanda suke tare da shi ya shiga inda yarinyar take ya riƙe hannunta ya ce mata talita ƙumi wato ke yarinya ina ce miki tashi nan take yarinya ta tashi ta yi tafiya domin shekara goma sha biyu ce nan da nan kuma mamaki ya kama su sai ya kwaɓe su matuƙa kada kowa ya ji wannan labari ya kuma yi umarni a bata abinci